haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da goma ga watan sha'ban a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci da ashirin da hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu miladiyya darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta ashirin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut yau za mu tashi a ta ashirin da shida a cikin surar amma kuma za mu tashi dai a farkon ta ashirin da biyar din dan mu haɗa ma'anar su da juna wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin ita wannan sura din mai Allah ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار مأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وقال sai shi annabi ibrahim alaihi salatu salam ya faɗa wa mutanensa cewa inna matakassu min dunillahi awsanan dai abinda kuka rika wanda ba Allah ba awsanan gumaka ne kuma kun rike su ne mawaddata bainikum fil hayati dunya dan saboda soyayya da ke tsakanin ku da juna a nan rayuwa ta duniya san wane son da ya tallake iyaka shi ke sa ka rike shi haka ba shi sifa daga cikin sufofi na ubangiji ta'ala har ka nemi wani abu a wajensa irin wanda ba a nema sai a wajen Allah awsanin ma ta bayyana kun fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamah sannan kuma a ranar tashin kiyama abin da zai faru yakfuru ba'dukum bi ba'din sashin ku zai kafirce wa sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashin ku kuma zai la'anta sashi wa ma wakum nar makomarku wato ita ce wutar jahannama Allah tsare ku wa ma lakum min nasirin ba ku da waɗanda za su taimaka muku su tsare ku daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala wannan cewa sashi zai la'anci sashi ko sashi ya kafirce wa sashi ne abin da zai gudana tsakanin dukkan waɗansu shugabanni da mabiyansu waɗanda suka kasance a kishiyar tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akan hanyar da ba ita Allah ya turo da littafi don ita ba ba ita Allah ya aiko da manzanni don ita ba kowane shugaba da shugabanci mutane kan fata ranar tashin kiyama za su zanto suna la'antar juna shi da su Allah ke fa'amana lahu lut sai annabi lut yayi imani da annabi ibrahim alaihi salam wa kana sai annabi ibrahim dai ce inni muhajirun ila rabbi lalle ne zan yi hijira zuwa ga ubangiji na innahu huwa al-azizul hakim lalle Allah shine al-aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma al-hakim mai hikima cikin dukkan abin da ya zartar ya zartar cikin al'amuransa Allah ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ووهبنا له إسحاق sai muka ba shi baiwa ta ɗa shi da wa yaqub sannan kuma muka bashi baiwa ta jika shine annabi yaqub alaihi salam wato da da annabi ishaq wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab muka sanya annabta da littattafai a cikin zurriyar annabi ibrahim alaihi salam domin shi kadai Allah ya bashi annabi a matsayin da guda biyu annabi isma'il da annabi ishaq sannan kuma shi annabi ishaq Allah ya bashi an da annabi shine yaqub sannan kuma shi yaqub Allah ya bashi da annabi shine annabi yusuf alaihi salam kaga zurriyar gidan annabi Ibrahim akwai annabawa da yawa kuma kowane annabi ya zo da littafi sai dai Allah bai fayyace mana sunayen littattafan da ya saukar cikin alkur'ani ba in ba waɗannan littattafai ba wato zabura da aka baiwa annabi Dawud da linjila ta annabi Isa da kuma at-taura ta annabi Musa alaihi salam sai alkur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkan sauran littattafai an ambace su ne ala wajhil a jumlace cewa an ba su littafi da aka ba mu san sunayen littattafan su ba amma an ba su littafi وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب من سنة أن نبتع بالاستتباع تدين جدا ذريته وآتيناه أجره في الدنيا sannan mun ba shi ladan da ya dace da shi a nan gidan duniya mun ba shi sakamako da ya dace da shi a nan gidan duniya wa huwa ifaquhu alwalad fi ghairi awanihi shine aka ba shi da a daidai lokacin da an cire tsammanin haihuwa dan ya riga ya manyanta matarsa kuma ga ta bakarariya kuma ita ma ta manyanta da aka lokacin da aka mata bushara za ta haihu ta ce a alidu wa ana ajuzun wa hada ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib yanzu zai iya haihuwa gane wato ainihin tsohuwa wa hada ba'li shaykhan sannan mijina da shi ma dattijo ya wuce shekarun haihuwa inna hadha la shay'un ajib wannan abin mamaki ne mala'iku suka ce ta ta'jabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul bayt innahu amidun majid yanzu mamaki zai game da game da lamarin ubangiji ma'ana ba mamaki game da lamarin ubangiji ya arzuta ku da ka bayan kun sallake shekarun haihuwa wa innahu fil akhirati lamin as-sadiqin lalle shi annabi ibrahim alaihi salam fil akhirah a gidan lahira lamin as-salihin yana daga cikin salihai allazina lahum lahum ad-darajat wanda suke da darajoji daban-daban al-kamilin fi salat wanda suka yi mutuka wajen salaha maganar cewa wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wato abin da zamu fahimta wannan kamar shine sakamakon da aka bashi na duniya a dalilin yayi hijira kafin sakamako na lahira ina ba ta fahimta dan yace wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu wal aziz hakim wa wahabna lahu ishaq ma'ana bayan yayi hijira din da sai aka arzuta shi da da wato annabi ishaq na kuma aka bashi jika yaqub wannan shine abin da zamu fahimta a cikin jerin ayoyin da ke cikin suratul anbiya قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم in kuntum fa'ilin kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaydan faja'alnahum al-akhsarin wa najjaynahu wa lutan wato sai muka cece shi muka samar da shi da annabi lu da annabi lu zuwa ina ila al-ardh allati barakna fiha zuwa ga kasar da muka yi mata albarka ita ce baitul maqdis inda nan ne ya hijira din da yake inni muhajirun ila rabbi zan yi hijira zuwa ga ubangiji da ma'ana zuwa wani wuri da yi min izini cewa in yi hijira shine baitul maqdis can ne dama mahajirul anbiya wurin hijirar galibin annabawa in suka samu matsayi a wani wuri dan ake umarta su hijira to da yi wannan hijira zuwa can wurin barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba اسحاق wa نافله da Allah salih sai muka bashi ishaq a matsayin da wa yaquba muka bashi kuma yaqub nafilatan shi kuma dadi dadi wato tunda shi ba da bane dan dan sa ne jika ne a baka da sannan a baka jika da a cikin rayuwarka wannan ba karamar baiwa bace ba Allah madaukakin sarki ya masa kar ku manta ba cewa hakan ya faru bayan ya kai shekarun da ya tsaye tsammani daga kai to amma har kaga danka kaga ka kuma a wannan lokacin wannan ba karamar baiwa bace to kuma wannan shi ke nuna muhimmancin hijira idan ta kama mutum ya hijira dukkan wanda ya kaura don Allah to in ma ya rasa wani abu a inda ya bari din to sai inda ya je sai Allah zai masa gurbi da wanda ya rasa ko wanda ya je da alƙai dan ga shi da hijira abin da ya wa qala inni muhajir ila rabbi innahu huwal azizul hakim wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kaga da ne da aka bashi wannan kamar yadda suratu maryam ta bayani falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaq wa yaqub wa kullan ja'alna Nabiya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahu lisana sidqin aliyya da yin hijira da ya kauna cewa da mutanen su suke kai zuwa neman yadda ubangiji sai muka yi masa kyauta da da muka yi masa kyauta da jika kuma kowanne ɗaya daga cikin su muka sa kai zanto annabi ma'ana wannan yana daga cikin jabar da ake kafa hujja da ita dangane da falalar hijira a matakai matakai na hijira wanda ko malamai suke yin bayanin su imam mutum ya tashi daga gari ya ta ka tokan shi zuwa wani gari idan hakan ta kama kuma kuma ya kaure cewa wani hali zuwa wani hali hali na sabo zuwa ga halin da hali na bid'a da shirka zuwa ga hali na tauhidi da sunna duk wannan daga cikin nau'ika da hijira yayin da duka kaure cewa wani abu dan Allah to sai kaga Allah ya musanya maka da abin da ya shi alkhairi ubangiji ta ala ce wa innahu fil akhirati lamina salihin lalle ji annabi Ibrahim a gidan lahira yana daga cikin salihai kar ku manta yadda na faɗa yana mai ta a su lokuta kalmar salihin as-salih wato mutumin da ya zama nagari a karan kansa kuma yake kokarin sauran mutane su zama nagari dan shine kamala na salaha din kuma kar ku manta salaha daraja daraja ce akwai salahar da bata kai annabta ba akwai salahar da ta kai matsayin annabta a nan da aka ce wa inna rabbil akhirati lamina salihin lalle annabi yana cikin annabawa kenan ba wai salihai waɗanda ba su kai annabawa daraja ba ba wai salihai waɗanda ba su kai annabawa falala ba salihai waɗanda suke da salaha cikakkiya wanda su ne annabawa sauran salihan da ba annabawa ba eh suna da salaha suna da nagarta amma salaha su da nagartar su ba ta kai matakin salaha da nagartar annabawa ba ina ba ta fahimta kamar da ce wala tadfainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin to ai ganin nan gurin salaha ce kamila domin idan da salaha ce naki sa ai bata kai annabta ba tunda Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasul fa ulai kama alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin kaga nan gurin ajeri na daraja salihai su ne ya aji na hudu amma waɗanda suke first class su ne al-anbiya annabawa kenan wa ya'ti ba'dahum mubasharatan as-siddiqun bayan su kai tsaye sai wato ainihin as-siddiqun daga nan gurin sai a shuhada daga nan sai as-salihun a karshen kasa to ai kaga wa innahu fil akhirati lamin salihin ba wannan kadan da guda ke nufi ba ana nufin cikakkiyar salaha kamalan salaha wanda in an ta ita kadai har annabawa san shi da ciki amma in an salaha da annabta to salaha wata daraja ce da ba kai annabta girma ba ina ba ta amfani sai Allah ya ولوطا إذ قال لقومه إن إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين وبنجد تعالى ولوطا إذ قال لقومه تناوب متى ننك لابار النبي لوط عليه السلام yayin da yake da mutanansa a innakum da ta'tun al-fahisha yanzu ku za ku yi takurin ka zakke ma al-fasha wato aiki da ya kai mutuka wajen muni domin lafazin al-fuhshu a cikin larabci yana nufin al-qubhu wato mummunan abu abu mara kyau da kai da an ce al-fahisha ana nufin mata na ha kubha abin da ya kai darajar karshe wajen muni ina aiki ne in a aqida ne ma aqidar ta kai darajar karshe wajen muni ya ga shirka kenan idan a cikin aiki ne wato aikin da yake da karshe wajen muni wato ka mallowa ne kenan namiji zake wa da namiji kamar yadda zanama tana daukar sunan alfata an gane ko wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila fa innakum la ta'tun alfahisha yanzu ko rika zake wa alfata ai adbarar rijal gurin ka zake wa namiji wajen satuwa da maza ta da gurin su ma sabaka kun biha min ahadin min alalamin ba wanda ya riga ya fita cikin halittu wajen irin wannan alfata abin da ake nufi da al'alamin al'insu wal jin cikin mutane a tarihi ba wanda ya riga ku haka cikin aljanu ma a tarihi waɗansu ba su taɓa yin mummunan wannan hali ba ba da al-imam al-baydawi ya faɗa yake wa hadhihi al dalatun ala wujubi al wato wannan aya tana nuna wajibin yin haddi idan mutum yayi luwat li'anna ishtarakat ma'a zina fi kauniha fahisha domin an ambace ta da sunan alfasha wato an ambaci luwati da sunan alfasha irin yadda aka ambaci zina da sunan alfasha wa qala Allah ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahisha wato tarayya da suna wajen wannan na nuna wajibin yin haddi ga mutumin da ya luwati wato shi istinbarin da yake tun da dai azna akwai haddi to a wajen luwaɗi ko da nasi bai zo karna ba to za a iya ilhakin sadda zina cewa ita ma a yi haddi ina faɗa mu inda to amma hakikanin gaskiya hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nuna duk wanda kuka same shi yana aiki irin na mutanen annabi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bi ku kashe wanda yayi da kuma wanda aka yi da shi hukuncin mutanen guda biyu duk kisa da wanda yayi da wanda aka yi kuma anan bambancin sa da zina shine azna idan mutum saurayi ne ko budurwar da ta fita ta bayan aure ba kaga hukuncin su shine bulala kari da dauri ko rashin dauri kamar yadda malamai suka yi sabani idan mutum kuma ya taɓa yin aure za a jin shi amma a luwaɗi ko ba bambanci tsakanin mai aure da mara aure da wanda ya taɓa yin aure da wanda bai taɓa yin aure bayan an samu mutum yana luwaɗi hukuncin su kawai kisa sannan kisa ɗin za a yi amfani da hanya mafi muni ta fuskar kisa shi yasa waɗansu malamai suka ce hanya mafi muni ta fuskar kisa shine a kona su da wuta da ita ce hanya mafi muni waɗansu malamai suka ce a hau ginin da ya fi kowanne tsawo ko dutsen da ya fi kowanne tsawo a garin ko wurin da ke makwabtaka da garin da suka yi abin sannan a wurgo su kasa sai kuma a biyo su da zuwa a ga wannan hanya mafi muni ke da sun ce mutane annabi lutsu abin da aka musu kenan fa ja'alna na ha? wa عليها هدارة من min sijil wato aka daga garin aka tsitsafe shi aka jirkita shi sama ta koma kasa kasa ta koma sama sannan kuma aka musu ruwan duwatsu daga sama to in zaka kwatanta wannan a aikace a aiki idan naka na dan adam shi da kawo mutum ginin da ya kowanne tsawo ka jeho shi sannan kuma ka boye shi da zuwa har ya mutu haka waɗansu malamai suka fara a takaice duk wannan abin da ke nuna wa munin luwadi a cewa namiji zai kewa namiji dan uwansa dan abu ne wanda ko cikin dabbobi sai ki bayan dabba take yin haka kamar alade ko wani sa amma daga magarin dabba dabba da take a cikin dabbobi ana lissafin ta a matsayin dabba mai daraja mai albarka ba ta zuwa to ya dan adam zai wannan kuma ya albarka sannan mai luwadi abokin adawar rayuwar dan adam ne abun kasa dan ta hanyar saduwa da mace ne kadai ake samun ciki amma namiji ya samu namiji ba za a samu ciki da kuma sai ta hanyar ciki ne ake samun haifayya sai kuma yan haihu ne sannan za a dore inda a ce gari za a yi ta rayuwa a yi ta mutuwa babu haihuwa to kowane gari da an yi shekara goma idan ka zo za ka yi ƙididdigar mutanen sai ka sun rabu da kusan rabi ko ɗaya bisa uku ko na a makamancin haka yanzu a ce a dakatar da haihuwa daga nan zuwa shekara goma a nan garin ko a wani gari daban wanda ba nan garin ba to idan shekara goma ɗin ta zo a cikin wannan shekara goma adadin mutane nawa kuke zamanin za su mutu to kuma a ce babu sabo da aka haifa ai sai kaga garin ya koma wala wala duk wasu lokacin da ake fama da shi ko a bata ko a yan kura ko a yana da sai ya rabu saboda an mutu kuma babu sababbi ba mai taso to kaga anan gurin wanda yake zakkewa da namiji adawa yake da ci gaba da dorewar dan adam a bayan kasancewar yana abu na dabbanci ko a cikin dabba din sai ta karkan kasa to shi yasa sai zanto hukuncin su shine a jefi wannan mummunan aiki ne ba abin da ke haifar da wannan sai abin da ake kira al-intikasatul aqaliyya jirkicewar kwakwalwa ta yadda ka za ta rinka baka sako ba daidai ba dan wato dabbanci ne ke sa ka ji dadin abin da baya da dadi karin da sun bada ka ce kai zakin tsaya ne da kamar nakiya to ka ko shakka babu mutum bai da lafiya to haka mutum ya zakewa da namiji ta suka dubura kuma yana rinka jin wai har yana jin daɗi har mani ya fita daga jikinsa ai san dabbanci kenan da rokewar kwakwalwa ka wannan mummunan aiki ne Allah ya tsare yace da su a kuma lata'tuna ar-rijal a kuma lata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin yanzu za ku rinka zakiyar al-fahishar al wanda irin mutum ko mutum ko aljamba wanda ya gaya ku dinta a kuma lata'tuna ar-rijala yanzu ku za ku rinka zakiyar mazaje wa taqta'una as-sabil kuma ku rinka tare mutane akan titi me ake nufi da tare mutane akan titi ma da yake aikata arzuna lis-sababati bil-qatl wa akhdh al-mali ku tsare hanyar mutane ku rika kisan su kuna kwace dukiyoyin su haka waɗansu malamai suka fassara ta kafa wani sabiyin waɗansu malamai suka ce a su tsare hanya su ɗauki makami kawai don su razana mutum da ka ga mutum a zanen sai ko bi kaga ka razana a kawai waɗansu mori in kana zana sai a gudu ana dariya an ji daɗi ke wa ta'tuna fi kuma al-munkar kuma za ku rinka kewa munkari fi na kuma a cikin majalisanku lafazin annadi da annabiyu da almuntada abin da ke nufi majalisa ko matattara inadikum a majalisar ko ko a matattarar ku قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا الندي da annadi kamar yadda na faɗa da almuntada abin da yake nufi majalisa ko matattara da kai idan ka ce almuntada al-islami kana nufin majalisa da musulunci eh, shine fasarar al-arabi karara wa ta'tuna bi nadikum al-munkar za ku rinka zai kewa munkari wato a majalisar a majalisar ko a wuraren zaman ku ba da yake kaddara wato kawai manya suna zaune kawai idan mutum tusa ta kama shi sai a gaban mutane baya jin kunya shine munkarin da suke wa annul iza ko ko mutum kawai ya tare maballin riga ka ko na wandansa kawai ya saki haka nan kawai ya sangala san sangala a Hausa ma'ana ya tsarana haka kawai to wai ko mu janta ta manyan gari ai kaga ta zama ta zama banza ba yan malai ko ya tuna bi kulli fasadin sukan zo wa kowane irin aiki na fasadi jiharan a sarari wala yakhjalu ba'dhum min ba'd sashin su baya jin kunyar sashi wa hiya darajatun ab'ad fil fil fursi wannan ko wata daraja ce ta karshe ko wanda kike mafi nisa wajen alfata ko fasadin fitra da kuma lalacewar fitra da Allah ya halitta dan adam akai karfin da Allah halitta dan adam akai wato gaba ɗaya ya riga ya gurfata a tattarar su mutanen da suke irin wannan Allah ya tsare to kaga wannan fa shine abin da surawa suke da ba su mai da duniya a yau kuma ake daukar su a matsayin su ne abun koyi idan su tafiya tsara a wajen su ba komai bane ba ko mace ta tafi tsirara ko namiji ya tafi tsirara duk wanda yana daga cikin rukuni na binnanci da wayewa wanda kuma shi mutanen mu suke gani musamman samari sawa'un maza ko yan mata waɗanda suke masu ganin shekaru suna ganin alkibla abun koyi abinda ake a turai ko a america mutum ya tafi tsula da tsara mutum ya tafi eh, kirjinsa a waje ya tafi maballar rigansa kamar babin fara yana tafiya da wani kirji ka iya lissafa kasusuwan da ke ciki tun da dama yana Najeriya tattalin arziki ya kane sai dama kuma duk birgewa ne so kuma yan matan shi kenan a yage kai a cikin dan kwali da sauransu zartar tana tafiya kaga tana wani haka to wai ta gani a talabijin to rawa idan suna tafiya iska na ta ko gashin ya haka har sai ta sun tore haka to kuma ita ba ta da gashi kuma take haka to sai gashin bai zo ba haka kawai don samar koyi da tura wai ko ba gashin sai an yi haka taklidul a'ama kenan eh. kawai wannan shine koyi a makance mutum ya rinka koyi da mutanen da ba su da alƙibla a addinance ba su da manufa a addinance kai kamar yadda su suna alƙalar ka karshen da kenan wannan shine sallallahu alaihi wasallam suke so su damu dabi'ar mutane annabi da suke dan su an riga an yi daga layin dan da namiji zai iya auren da namiji ba komai a America da Turai akwai inda ake yin wannan yadda ake bada kola a nan wurin masana'antu su nuna masu abin da suka yi intajat din su production din da suka yi a can gurin ana bada koluma na yan luwaɗi su fito fili suna yi duk jama'a suna ka kowa zai kama duk wanda yake son yi to kaga wannan kake jin su ai ya wuce mutanen annabi aka yi baje kona na mazinata irin a kasan su Norway da ina ne za a taru kawai duk wanda yake sai za a fili ba kowa duk wanda zo sai ya tuke tsirara kuma aure idan mutum ya zo baya lissafin wace ce wannan uwarsa ce yarsa ce kanwarsa ce kanwar ubansa ce kawai inda ya zo wajen kowa a wajen ya zama halal ga dan uwansa bar waɗannan kuma sune abun koyi ne ake ganin sun waye dabbobi kawai فما كان جواب قومه ansar da mutanensa suka ba shi bata zanto ba illa an qalu face sun ce da shi ikina bi azabillah ka zo mana da azabar Allah mana in kunta min as-sadiqin in har kan kasance kana daga cikin masu gaskiya kin ka ba zalika kana ganin abin nan da muke yi abu ne mummuna wa annal azaba nazilun bi fa'ilihi kuma wai azaba za ta iya sauka kan wanda suke aikata haka inda da zai zo mana da azabar Allah mana qala annabi lutu sai ce rabbi ansurni ala alqawmil mufsidin ya ubangiji ka taimake ni akan mutanen da suke mabarnata al'asi da masu sabo bi tiyani waɗanda suke zakkewa masa zakkewa masa da yan uwansu Allah madaukakin sarki ya ansa addu'arsa kamar yadda aya ta gaba za ta bayyana أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيما لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيما لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما جاء ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغالبين الله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى يعند من ذنب سكت سوى إبراهيم بشارة بإسحاق cewa za a haifa masa da ishaq wa yaqub da jika mai suna yaqub ba da hubai da ishaq din qalu ka suka ce da shi inna muhliku ahli hadhihi alqarya yanzu bayan wannan bishara da muka baka da wannan baiwa da Allah ya maka to aike na biyu da aka turo mu da shi lalle mu za mu halakar da mutanen wancan alƙarya me take nufi da wancan alƙarya kani tulut wato alƙarya da annabi lutu wa hiya sadum sai da garin sadum inna ahlaha kanu zalimi balle mutanen wannan alƙarya sun kasance a Abin da ake nufi da sun kasance a azzalimai sun kasance mushrikai masu shirka ko sun zanto kafirai wanda suka kafircewa Allah sun kafircewa manzon da aka tura musu qala sai annabi ibrahim alaihi salam yace inna fiha lufa ya ya ko annabi lutu a cikin gari cewa ku halakar da alƙarya gaba ɗaya ba tare da sun yi istisna'i ba annabi lutu fa naka qalu sai sun kace da su mala'ikun ka tsoro nahnu a'lamu bi fiha ai mu muka sanin waye ke ciki sama da kai lanunaddiyannahu wa ahlahu lalle za mu samar da shi shi da ahalinsa ma'ana ahalinsa nan ya'ya da jikoki da mata da kuma waɗanda suka yi imani da shi illa mar'atuhu sai fa matarsa kana min az-zabirin ita wannan za ta kasance cikin wanda za ta yi ragowa cikin azaba ai albasi ne bil azab wanda za ta rage azaba ta je ta kan musu to anan wurin kaga kenan ka'ida ita ce al-umum yabqa ala umumihi hatta da ma yadullu ala tafsir lafazi am aka tafi shi a matsayin ne am dinsa idan aya ta zo da fadin ma'ana sai mu ba ta ma'anar ta tafi dukkan wanda zai iya shiga cikin ta idan hadisi ya zo da fadin ma'ana sai mu kyale shi ya hadisi ya dukkan wanda zai shiga ciki ba ma cewa bandawa ne sai in muna da me da wani dalili na waje wanda wannan sai a ce ne fa wato ka'idar dan adam idan ya samu am ya tsaya yana bincike shin yana da khas ko baya da shi zai aiki da am din ne idan ya so in ya samu khas din daga baya ya fitar da abin da baya shiga cikin umumi ina ma dan fahimta wannan ita ce ka'ida don da suka ce inna muliku ahli hadhihi alqarya za mu halakar da mutanen wannan alqarya annabi ibrahim sai ya fahimci ne hada umumu ala zahiri wannan amsin ya tafi kowa da kowa za mu halakar da mutanen alƙaryar annabi lutu kuma yana tafi sai ya fahimci halakarwar shi ma ta gafe shi tunda sun ce ma'abuta wannan alƙarya wanda bai laifi ba da ya fahimta ka tunda zahirin lafazin yana nuna haka da haka sai mazai istidraki yake inna fiha luta ya annabi lutu na ciki ko kuma kun ce a halin alƙaryar ya zama kenan haddace قالوا نحن a'lamu biman بها اذا اي من من بك سوى ما نسن الله ايكم yana aikan yi duk mutanen alƙaryar za a halakar lanunaddiyannahu amma za mu sabar da shi annabi lut wa ahlahu da ahlinsa to kaga lafazin ahlinsa ya tafi ya'yansa da matansa da wanda suka yi imani shi ma nan ya zama me a cikin dukkan da haka sai suka yi istisna'i suka kai illa mar'atahu sai kuma matarsa wato ita ce kawai ba za ta tilaba cikin mai cikin ahal amma dukkan ahal din sunan sun tsira wanda muka sani da wanda bamu sani ba matarsa kam illa mar'atahu kanat min al-ghabirin wannan za ta kasance cikin waɗanda azaba za ta kamu ولما أن جاءت رسلنا لوطا bayan manzanni sun gama bayani tsakanin su da annabi Ibrahim sai suka tafi wajen annabi Lut shine Allah ke cewa lamma an ja'a rusuluna lutan yayin da manzannin mu suka je wajen annabi Lut alaihi salam fi abihim sai zuciyar ta ta gunzuma sanadiyyar zuwan su ai hazina bi sababihim sai ya fushi saboda zuwan su wa daqa bihim zar'a kirjin sa ya kuntata saboda zuwan su saboda me li'annahum hisanu wujuh wato sun zo da kyawawan fuskoki a cikin siffar dan adam kyawawan halitta fi surati adiyab a cikin sifar baki fa khafa alaihim qawmuhu sai ji tsoron kar mutanansa su zo su farwa waɗannan baki naki fa a'lamu wa annahum rusulu rabbi suka ce karka dabu mu ba mutane bane yan adam malaiku ne kawai mun zo ne a cikin shigar yan adam wato wannan kuma yana nuna mana annabawa ba su san gaibu ba dan idan da ya san mala'iku ne suka zo a cikin siffar dan adam me ne damuwa da ba wani damuwa to amma ya damu ne ga shi yayi baki ga da mutane da yan luwadi duk inda zai zo wani bako ko da karfi sai an kama shi an yi yi da shi ba dan an yi masa fyaɗe yadda ake ba mata fyaɗe shi kuma shi kaɗai ba da karfin da zai tare waɗannan baki na shi bakin kuma da su kaɗai ne bai kai su kadai su yaki dari guda ba a tafsir ganin ido yan adam ne mali masu kyawawan halitta kaga bai san cewa mala'iku bane ba wannan sai ta sa sai ran sai baki fi abihim wa dhaqa bihim dhaqa ma'ana sai aka fusata shi bihim a sanadiyyar zuwan ma'ana zuciyarsa ta damu wa za ka fihim zar akir sai kuntuka ina zan kai wannan baki su goya ina zan kai su inda ba za a kunya ni ba ba za a zo a far musu ba abin da ya sa da mata wa qalu sai suka ce da shi la ta safala ta la ta saf wato ainihin karka ji tsoro wala ta hazan karka baki inna munadduka wa ahlak mu dinnan mu cece ka za mu fitar da kai kai da ahalinka illa mar'ataka sai dai matarka kadai kanat min al-ghabirin ita wannan kan za ta kasance cikin al-ghabirin wadanda za su saura cikin azaba ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kala ta ne inna mundiruna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan من السماء بما كانوا يقصفون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون سكتي إنا منزلون على أهل هذه القرية للمو زام توكر أبدا قمتا نونا القرية كاكا منزلون بالتخفيف wato ba tare da shadda akan zayu ba wa kula bi tasfi a wata kira'a inna munazziluna ala ahli hadhihi alqarya za mu saukar akan mutanen wannan alqarya ta ka rijzan min as-sama wata irin azaba daga sama bima kanu yasqun a sanadiyar aikin da suka kasance suna yi na fasikanci ai bi sababi fiskihim a sanadiyar fasikanci an turo mu ne dan mu azabce su ba saukar da azaba kan wala kad tarakna minha ayatan bayyinatan ubangiji ta ala ta hakika mun bar wata aya mabayyaniya a cikin wannan alƙaryar ay zahiratan wato aya a zahiri ana ganin ta hiya asaru kharabiha wato wato ta wato alamu na cewa an garin wa kila hiya zuhurul ma'i al-aswad ala wajhi al-ard wadan sama a daidai da ke wajen ba sai da yayi baki saboda azabar da ka mutanen wajen amma dai dai a aya ake da aya da aka bari ta zahiri a garin har yanzu idan mutum ji zai ga alamu na cewa lallai an an jinkita wannan garin kasar wajen ba a daidai take ba sannan kasar wajen ba fara ba ce ba ko wanda suke cikin yanayi da zai ba ka shuke shuke da kaye da lambu ilmi yadda yake sauran sassanin duniya da gani akwai asarul azab asar dama wal kharab wato asali da ga alamu na an rusa wannan gari ko an karya garin gaba daya an gane ko kuma garin yana nan idan ka bar madina ka hanyar ta zuwa wato ainihin baitul maqdis kamar da annabi tawo inda allazi sabilun muke akan hanyar take mai kakkiya da su kuran jawa din sun tafi daga makka za su tafi wato baitul maqdis akan hanyar za su bi ta in sun ba hanyoyin su na kasa mutum zai bi ta inda garin mutanen annabi lutu ke inda aka dan su k'a ne ko su ko dawa duk a wannan nahiyar shi ne wala kad minha ayatan bayyina hakika min ban wata aya mabayyana ne qaumin wani wato ga mutanen da suke hankaltar abin da ake isar musu na sako سألت وإلى مدين أعطاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مسترسلين وبنجد وإلى مدينة أخاهم شعيب sannan ke zuwa ga birnin madayana kuwa mun tura dan uwansu su'ai ana nufin dan uwansu ta fuskar gari ba ta fuskar akida ba wanda shi annabi ne wanda yake kan tauhidi su kuma suna kan shirka da saba ubangiji kaga ba yan uwantaka ce ta addini ba yan uwantaka ce ko ta jini ko ta gari wa ila madina asahum shu'aiba yazuwa ga birnin madina mun tura dan uwansu shu'aib alaihi salam fa qala yace da su ya qaumi ya ku mutane na ko abudullah wa rabbul yawmal akhir ku Allah shi kadai kuma ku sa rai game da ranar lahira ai ikhshawhu ku ga muwa da Allah a ranar tashin kiyama ko yawmul kiyama ita ce ranar tashin kiyama shine a yawmul akhir wala ta'asu fil ardi mufsidin kar ku rinka barna a ban kasa mufsidin kuna masu fasadi malaikatu halun mu'akkidatun li amiliha min atiya المثلث المثلث الأبصر وتلفظ ya يأسى ma'ana ياي برنا كده da haka da aka ce la ta a saukar ku yi barna fil ardi aban kasa mufsidina kuna dai masu barna wato kaga mufsidi din hal ne dan ya karfafa hannun da ke cikin lata wato dan ya jaddada musu cewa yin fasahi a kan kasa bai dace ba ya kamata ku zanto mutanen kirki wala takawdu bi kulli salatin tu'iduna wa tasudduna wato ku daina zama a ban kasa tu'iduna kuna firgitar da mutane kuna razanar da mutane kuma kuna kokarin kautar da wanda yayi imani akan tafarkin Allah ku kautar da shi daga tafarkin wata gona yi wata ku yi kokarin sa hanyar da zai bi ta zanto karkatacciya a madadin mai kakkiyar hanya don wannan daga cikin fasalin da suka kai sannan kuma da suka rika tauye abun awo abun awo wato ko dai suke ne ko mudu duk wannan daga cikin ayyuka na fasalin da suka kai doriya akan bautar gumaka da bautar wani Allah don wannan fasadi ne a bankan shi yasa cikin wala ta asawul abdul sadiq kar ku barna a bankan kuna masu fasadi Allah ya fa kazzabu ku sai suka kare ta fa kuma zai ba sai wata irin girgizar kasa ta kama su fa asbahu fi darihim jasmiyan suka wayi gari fi a cikin gidajensu jasmina suna gurfane ko ka ce suna matattu halakakku ruka bi rukabi fina. suna gurfane akwai gwiwoyin su kowa ya mutu a sanadiyar wannan girgiza da kasa ta yi ko kuma tsawa da kasa ta yi ubangiji ta ce wa adam wa samuda ka tuna mutanen ka labarin adawa wato mutanen annabi hudu alaihi salam wa samuda ka tuna musu labarin samudawa mutanen annabi salih alaihi salam wa kad tabayyana lahum min masakinihim ya riga ya bayyana wa kad tabayyana lakum ya riga ya bayyana gare ku ko shawa da ake karanta muku wannan alqur'ani lokacin da ya sauka da mutumin sa ya bayyana a gare ku min masakinihim wadan saurare na gidajensu domin quraishawa suna yin tafiya zuwa yaman a kasar yaman kuma a can ne adawa suka zauna a wurin da ake kira al-ahqaf واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذور من بين يديه من قلبه ألا تعبدوا إلا الله الأحقاف kuma قصر yaman ne can wajen Hadramaut wanda suna yin tafiya a can gurin wajen fataucin su kasuwanci an gane ku su kuma samudawa wato idan ka bar Madina kan hanyar ta zuwa Sham a nan gurin garin su wannan gurin kuma kwarai shawa suna yin tafiya daga makka zuwa sham wato don kai kayan na kasuwanci kasan suna tafiya da guda biyu wanda suke wanda Allah ya ambata a cikin alqur'ani mai girma rihlatul fita'i wa sayf lokacin hunturu da lokacin marra ɗaya tafiyar zuwa sham ɗaya kuma zuwa kasar yaman duk wajen harkar kasuwancin to kaga a kan hanya suna bi ta garin wato ainihin mutanen annabi hudu adawa kenan wanda aka dammara kuma za su ga alamu nan waɗansu ba nan ne suka kafar cewa Allah aka dammara su kuma za su ga yan san mudawa kuma za su ga alamun nan ba waɗansu mutane da suka saba Allah aka damara su shine wa kad bayyana lakum min masakinikum gidajen su ya bayyana a gare ku a sarari kun gani wa zayyana lakum shaytanu a'malakum shaytan ne ya kawata musu wato ainihin ayyukansu da suke yi na kafircin sabo fa saddahum an sabili ya kautar da su da kasan tabarkin gaskiya wa kanu mustabsirina sun ko kasance masu gani masu fahimta akan ce istabsar fulan wani ya yi basira ma'ana idan ya zanto waye aka abu ya san shi ya fahimce shi ma'ana sun kafircewa wa gaskiya bayan sun fahimci gaskiya ce sun kafircewa wa annabawansu bayan sun gamsu cewa annabawan nan lalle annabawa ne amma suka kafirce musu suka imanin su shine wa mutafsirina ay zawi basair suna da basira bi wasitatir rusul ta hanyar annabawa da aka turo musu yani lam yakul lahum dhalika udhur abinda wannan ke nufi ba su da uzuri a wajen Allah ranar tashin kiyama li'anna rusula awdahu as-sabila lahum domin annabawa sun riga sun bayyana musu tafarki na daidai wa fahimul maqsuda wa abaw ittiba'ahu sun fahimci menene makasudin tura turo annabawa menene manufar saukar littafi amma tare da haka suka ki bin abin nan da suka fahimta shine fasattahu an sabili wa kanu mustabsirin وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى a فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين tunawa mutanenka wato karun wanda aka ambaci kissarsa cikin wanda muka karanta a wadansu kwanaki a baya wa fir'auna kana musu labarin fir'auna wa amana da kuma labarin haman dukan waɗannan ɗaiɗaikun mutane da aka a tarihi wanda suka fi kowa kan garewa da kafircewa da bijirewa wa da ja'ahum musa bil bayyinat hakika nan musa alaihi salam ya zo musu da hujjoji bayyanannu su waɗannan mutane guda uku wato qarun da fir'aun da kuma haman fastakbaru fil ard sai suka yi girman kai a ban Allah ya ce wa ma kanu sabiqin ai ba su kasance masu tsere mana ba azabar misali suke su duk girman kan da suka yi sai da azaba ta ce a cikin alfarari wata akwai hikima domin dan adam yakan yi zalunci wani lokaci a matsayin sa na shi kadai saboda kuɗi ko saboda mulki wani lokaci dan adam yakan yi zalunci ko ɗan adam su yi zalunci a matsayin su na al'umma sai Allah ya kawo azzaliman da suka yi zalunci a matsayin su na al'umma su ne mutanen da suka gabata a baya wa adam wa samuda وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم sai kuma ga wanda suka yi zalunci a matsayin su na ɗaiɗaiku shine wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'akum musa bil bayinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin da wanda ya zalunci shi kadai da wanda ya hade shi da jama'a suka hada suka yi zalunci duk dai ba su wange da dadi ba sai Allah ce fa kunnan asabuna bi dhanbi وكلا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لفظ فكلا أي فكلا ممن هو نتايا cikin waɗanda ambatansa ya gabata a baya al'ummomin ne kamar adawa ta mudawa waɗanda tekun azzaliman kamar fir'auna da haman da kuma karun kullum a sarfina bi zambi kowanne mun rike shi da laifinsa mun kama shi da laifin da yi fa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin su akwai wanda muka aiko masa da guguwa ita ce hasiba waɗansu malamai na fassara hasiba tsawa waɗansu na fassara hasiba guguwa ko iska iskar da take ɗauke da tsakan fani ina fata an fahimta wato akwai wanda muka halakar da su ta wannan hanya to su wane ne waɗanda aka aka halakar da su ta hanyar iska kaga wanda halakar da su ta hanyar iska su ne adawa da iska ubangiji subhanahu wataala ya aiko musu wanda ke dammir kullu shay'in bi amri rabbika fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi al-qawm al-mujrimin arsalna alaihim ar-rihal aqim ma tadru min shay'in atat alayhi illa ja'alat karramim iska mai tsanani idan an ce al-aqim wanda babu khairi a cikin ta ba karare iska da ba alheri a cikin ta sai azaba kadai kaga wannan da ita ka halaka da su ne kuminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu al-tayha daga cikin su akwai wanda tsawa ta kama tsawa ake to a nan gurin wadanda ka halakar da tsawa akwai samudawa mutanen annabi salih akwai kuma su kansu mutanen birnin madina domin bayan girgiza da aka yi musu akwai tsawa ta karami a nan aya ta ce fa akhadathu ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin amma kaga a cikin suratul hud Allah ce wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin ka'an lam yaghnu fiha ala bu'dan li madyana kama ba'da samud kaga san wurin tsawa nan girgizar kasa da haka aka hada musu da wasu an fahimta ku ha kuma samudawa su ma tsawa wa akhadha allazina zalamu sayhatu fa asbahu fi ala ala wato cikin samudawa wa akhadha na zalamu sayha wajen mutanen birnin madina wa akhadhat allazina zalamu sayha min ne bambanci akhadha allazina akhadhat allazina zalamu sayha lafazin as-sayha dai kaga ai lafazin ne mu'annas wanda idan fa'il ya kasance mu'annas la budda min ta'anis al-fi'l ba'd wa idza kana al-fa'il mudhakkaran la budda min tadhkir al-fi'l ba'd to anan gurin ga to as-sayha bi ta'u ta'anis ba ya zo me ba mu'annas kenan ya kamata fi'lin ya zo me mu'annas to sai zo da daidai wa akhadhat allazina zalamu sayhat to amma a can wa akhadha allazina zalamu sayhat ga shi duk lafazin ɗaya ne a sayha ne amma can akai tazkirin fi'il na akai ta'anin fi'ili kina suka ce dalilin da yasa aka yi tazkiri saboda lafazin mu'annas ne a'a aka yi ta'anisi saboda lafazin mu'annas ne asai haka amma dalilin da yasa aka yi tazkiri kuwa wato dalilai ne guda biyu na farko al-faslu bayna al-fi'l wal fa'il yayin da muhulan bihi ya zo ya shiga tsakiya ko wani abu ya shiga tsakiya tsakanin fa'ili da me da fi'ilinka akhazat ko akaza kaga shine fi'ilin as-sayhatu shine me fa'ilin ga Allah zaina wanda shine muhulan ubangiji ta ala ce wa minhum man wa minhum man asabatku sayha cikin su wanda iska wato ainihin ta dake shi wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su kuma akwai wanda wato ainihin muka rubuta kasa da shi shine wa dan qarun fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasir wato muka rubuta kasa da shi a cikin shi cikin sa ubangiji ta Allah ce wa minhum man asraqana daga cikin su akwai wanda muka dumiya muka halaka su da ruwa so ne wa dawa fir'auna da kuma mutanen annabi nuhu alaihi salam mutanen annabi nuhu fir'auna da mutanen sa kuma mutanen annabi nuhu fatahna abwaab as-samaa'i bima'in manhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur kaga ruwa aka halaka da su da shi wadannan sannan shi ma fir'auna Allah ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan وعدوى حتى إذا أدركه الغرق A al-garaku kaga minhum man adraka rakin ghashiyahum min al-ilm ma ghashiyahum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada wa an dalbe su da masu alqur'ani yana da hikima yana da daɗi idan mutum yana karanta shi na fahimtar sa. ubangiji ta ala wa ma kana Allah li yuzlimuhum da kai ubangijin ka bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun su ne sai kasance suna zalunta kawunan su su suka yi ba daidai ba da suka yi ba daidai kan ba su gagara ubangiji subhanahu wataala ba to tun da ya halakar da waɗannan ɗaiɗaikun azzalamai a tarihi da kuma al'ummomi daban-daban a tarihi ba su gagare su ba ya halakar da su sai dai wasu ba su gagare su yanzu duk wata lalata da wani shugaba zai na yau sawa'un Bush ne a Amerika ko Sharon a Isra'ila ya kai lalata da Fir'auna ya tarihi ai lalata Fir'auna ta fi tashi amma ubangiji ta ya dammara shi ya halakar da shi duk lalacewar da wata al'umma za ta yi ta kai lalacewar mutanen annabi Lut duk ya da wata al'umma za ta yi tana ganin tana da karfi tana da hasara tana da civilization ya kai adawa da mudawa adawan da ba irin su ba samudawan da mudan da zan jabo sakhar bil wal ma'ana duwatsu idan kun je duwatsu suke lalacewa yi gida ba shi sun dauko bulo da bulo ba kawai kato zai rika huda duwatsu da hannunsa ya fitar da daki ya fitar da ban daki ya fitar da bano kawai ya lalace kawai ya fitar da window ya zauna jabo sakhar bil wal ai daga jin zamudawa ka san ba kanana ba bane karfi ne kuma na suna da karfi to amma ya dukkan waɗannan su ga su muke a tarihi a sai ubangiji ta ala na kawo mana waɗannan ƴaƴan uwa domin mu ɗauki izina cewa karfin mulki karfin siyasa karfin tattalin arziki karfin mutum a matsayin sa na shi kadai dan yana da mulki karfin jama'a a matsayin sa al'umma wannan kare sa su zalunci dan idan sun zalunci ba za su gagara ubangiji ba dan ga waɗansu sun yi zalunci a baya a tarihi ba su gagara Allah ba ubangiji ta Allah ya dambara su ya halaka su da haka ba mu gagara sa sai dai kawai yana wa dan adam jinkiri ne kafin lokacin sai to sai Allah ce مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ubangiji ce masalul ladhi nattakhadhu min dunillahi awliya misalin waɗanda masu shirka suka rika auliya a matsayin majibanta na maransu masu taimakon su min dunillahi koma bayan Allah kamar salil an kabuti tasbabbaita kamar misalin wato gizo-gizo ne wanda ya riki gida ma'ana yadda suka riki waɗancan a matsayin alloli ko abin bauta ko waɗanda za a nemi taimakon su da agajin su a sa ran tsira daga abin tsoro ta hannunsu a sa samun abin fata a wajensu wannan rikar su a wannan matsayin kamar misalin gizo-gizo ne da ya riki gida a nan gurin Allah yana kwatanta riko da riko su sun riki wani wanda ba Allah ba a matsayin mai a matsayin irin na Allah suna neman arziki a wajensa suna neman tallafawa da agaji daga wajensa kuma suna neman tsira daga azaba suna neman rahama a wajensa shi kuma gizo-gizo ya riki gida to anan mun sai akalla ya ya ya gidan gizo gizo ke ya alaka take tsakanin wancan da wancan gizo gizo lokacin da ya gida yana kwana a ciki gidan yana kare shi daga zafin rana ko ruwan sama ko sanyin hunturu to haka su ma waɗancan da suka rika ba za su amfane su ba ko a duniya ko a lahira shine wani bai saba gidan kamar da al'ankabuti ta kaza bai kamar misalin gizo gizo ne da ya rike gida wani gida mara amfani kenan da Allah kan wa inna auhanal buyuti mafi raunin gidaje gaba ɗaya a ban kasa labaitin alkabut shi ne gidan gizo gizo shi ko kowanne rauni to yadda gidan gizo gizo ke da rauni baya da wani amfani to haka rikar da waɗanda suke yin shirka suka yi wa waɗansu ba Allah ba wannan rukun baya da amfani dan ba za su iya cutar da su ko amfanar da su wa inna awhana buyut lallai mafi raunin gidaje a ban ta labaitin shi ne gidan gizo gizo law kanu alamun inda sun kasance suna da rai ah, inda sun kasance suna da sanin me ai suna sanin cewa gidan gizo gizo ya hakuri ba yanke gane ba ai suna sanin cewa gidan gizo gizo gida ne wanda yake mai rauni to me yake wani ce lauka mu ya da sun kasance suna da sanin me yake so kace gare yi ga ma'ana da sun kasance suna da sanin gidan gizo gidan gizo na da rauni sun san gobe sani ba sun sani sun san yana da rauni amma da sun kasance suna da sanin rikar da suka wa wanda ba Allah ba alaƙarta ko rauninta kamar gidan gizo-gizo yake da ba su rike su ba ne laukano ya alamuna da sun san lalle rufin su baya da amfani irin yadda gidan gizo-gizo baya da amfani da amma sun fi kowa sun ai suna da cikin wanda ya san gidan gizo-gizo baya da amfani amma duk da haka suna da san rikar da suka yi wa wani ba Allah ba wannan rikon zai musu mai zai amfane su to amma sai Allah ya nuna baya da amfani yadda gidan gizo baya da amfani shine ne kanu ya alamar da ma'ana da aka da ake sun kasance suna da to kaga kenan a nan wurin wato shine abinda ubangiji da Allah ya kawo dan nuna mu ne shirka dan kuma nuna raunin hankali ne da raunin tunani ba yake kawo mutum ya shirka duk mutumin da yake da kwakwaran tunani ba zai sanya wa Allah kishiya babu yanzu zai yi itikadin wata sifa daga cikin sufofin Allah ta rububiyya ko ta uluhiyya ga wani wanda ba Allah ba ta rububiyya kamar kashewa rayawa arzutawa lausar duk wannan rububiya ce ta ubangiji duk wanda ya tsammanin wani na kashewa ko ya raya ko ya arzuta ba Allah ba to ya sanya wa Allah kishiya cikin rububiyya kasancewa sa ubangiji ko kuma ya sanya masa kishiya cikin uluhiyya kamar ya so ran wani sama da Allah ya so wani sama da sama da sama da Allah yi fatan samun aljanna ta a hannun wani ba Allah ba Ya yi fatan tsira daga wuta wani da tsira da shi ba Allah ba to kaga wannan ai uluhiyya ce ta ubangiji ya dauka ya mu to wannan shine mafi raunin tunani kuma duk wanda aka yi wa haka to za su fada shi da wanda suke masa a ranar kasin kiyama dan Allah ta wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim bidda wato sun rike wanda ba Allah ba dan suna ganin rika tashi zai musu amfani su samu izza da waya dan sun rike shi sai Allah ya kalla babu wata izza da samu sai yakfuruna bi ibadatihim su aka za su wanda ya rike su wa yakununa alaihim dudda zanto kishiyoyin su su ranar kiyama kamar da Allah ya alaihim za su zama kishiyoyin juna a ranar kiyama واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند وأنا بس في Allah ce inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay Allah madaukakin sarki yana sanin duk abin da mutane suke kira min dunihi wanda ba shi ba min shay ko menene suka kira mutum ne mala'ika ne aljanni salihi ne shehi ne ba salihi bane ba Allah ya san sun kira kuma zai musu sakamako akan an tafi kiyama wa huwa al-aziz al-hakim sai Allah shine al-aziz mabuwayi sannan kuma al-hakim mai hikima cikin lamarinsa Allah ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas waɗannan misalai ne waɗanda muke buga su dan mutane وما يعقلها إلا العالمون أما با مي هنكل سي سوى أن ده علم الله كبا مي علم ثالثا خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون خلق الله السماوات والأرض بالحق ubangiji ta ala shine ya halitta sammai guda bakwai tare da suma su ma guda bakwai bil haqqi da gaskiya ai bi ma yamlikuhu ghairu qasidin bihi batila ubangiji ta ala ya mallaki waɗannan ababai ba tare da nufin barna da su ba abinda ake nufi da al abinda babu hikima wajen yin fa innal maqsuda min khalqiha abin nufi wajen halittar sammai da kasai ifadatul khairi wato malalo wa mutane alkhairi والدلالة على ذاته وصفاته هو دون الله يشير يد متعني da zatin sa da sifofin sa kama a share bi kawai kamar yadda yake inna fi zalika la aya lalle a cikin hakan akwai ayoyi ala qudratihi wato bisa ga kudaran ubangiji ta'ala lil mu'minin ga mutanen da suke da imani khussu bi dhikri li annahum al muntafi'una biha an an an da su da ambaton su mummunai aka ce aya ce ga mummunai dan sunan suke cin moriyar ayoyi idan an karanta musu fil imani wajen yin imani da su duk lafin kafirin sabanin kafirai wanda ba sa imani da su utlu ma uhiya ilayka min ya kai wannan annabi karanta abin da aka yi maka sa na littafi shine alqur'ani mai girma taqarruban ila Allah ta'ala bi qira'ati kana neman kusancin Allah da karanta wa zikran lima fi tadaifihi min al-ma'ani kana mai tunatar da mutane abin da ke cikin alkur'ani da ma'anoni wa tazkira linnasi? kana tunatar da su wa hamlallahum al-amali bima fihi sannan kana kokarin dora su wajen yin aiki da abin da ke cikin alkur'ani da min al-ahkam na hukunci hukunci wa mahasin al-adab da kuma ladabbai kyawawa wa makarim al-akhlaq da dabi'u na gari karanta alkur'ani ma'ana karantawa wanda in mutum na jin larabci ya saurare ka zai fa'idantu a sakamakon karantawa dan kana karatu mai kyau karantawar da ke kunshe da bayani a wurin da yake buƙatar bayani ka isar da alqur'ani ga mutane shine utul ma uhiya ilayka min alkitab sannan Allah da shi wa aqimis sala ka tsayar da sallah akan lokacinta da sharuɗanta da rukunanta da duk abin da sallah ba ta gyaruwa sai inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana mutane alfasha sannan tana hana mutane yin munkari ai al-munkar shar'an abinda yake abin ki a shari'ance ai ta ne haza yana daga cikin sha'anin sallah in dai sallah ta inganta ai ma dama ga ku matakar mutum na cikin ta to takan hana ta yin alfasha wa bayanu zalika malam idan kana son ka gane bayanin wannan anna salata tashghalu jami'a badal musalli sallah lokacin da mutum ke yin sa tsawon minti goma ko minti sha biyar gwargwadon tsawon karatu da dadewa da a cikin ta dadewa lokacin da yake yinta tana shagaltar da wato tushilu jami'a badal musalli tana shagaltar da dukkan gangar jikin masallaci ko ta gaba tana aiki a cikin sallah fa idza dakhala al-musalli mai sabiki yayin da mai sallah yake da daidai wurin da zai sallah din khashi'a tsoro zai kama shi wa akhbata li rabbih zai kasantar da kai ga ubangiji wa tazakkara annahu wajibun bayna yaday mawla zai tuna cewa lalle a tsaye yake a gaban Allah wa annahu muttali'un alaihi wa annahu yara kuma Allah na ganin abin da zuciyarsa ta kunsa kuma yana kallon shi fa saluha lidhalika nafsu a sanadiyar halarto da zuciya a haka din sai zuciyar mutum ta gyaru wa tazallalat zuciyarsa ta zanto ta kaskanta ba girman kai ta sarri wa khamar hartiqabullahi ta'ala wato tana cewa Allah na laikansa sai wannan ya mamaye zuciyarsa shine kamar ya rufe ya lullube zuciyarsa wa zahara ala ala jawarihi hay'atuha sai kuma alamun hakan ya bayyana akan gabbansa walau ba'da khurujihi minha ko da mutum ya kammala sallah din wa lam yakad yafturu an zalika hatta tudillahu salatun ukhra ba zai gushe cikin wannan hali ba na darasi da ya dauka a sallar azhar har ya zuwa lokacin da al'asr zata in al'asr ne kuma har magriba yan a magariba ne har isha'i da royin isha'i ne kuma har asuba ta ma'ana in dai mutum ya tara hankalinsa a cikin sallah ya samu khushu'i wannan an ce wannan zan hamsin salatin khashi'un wato wannan khushu'in sai ya sa gafansa su zanto sun biyu ga ubangiji a tsawon mintunan da yake sallah da minti goma ko sha to kuma in ya gama sallah wannan tunanin baya kusewa ta tare da shi lokacin da zai kara samun wani rauni kuma wata sallar ta zo sai kara samun wannan buzurin kamar yana samun wata wato shuhna imaniya wata jur'a adabiyya imaniya mata kamar wata allura ake kare masa ta imani a dukkan lokutan sallah guda biyar dinnan yana ƙara samun guzurin tafiya zuwa lahira yarji biha ila afdal hali idan mutum sallar ta zo sai sake koma zuwa ga halin da ya huta da kyau wa man salatuhu qasiratun an al-ajza wanda sallar sa ya kasance kawai ta kaita ne akan al-ijza sai dai ya wadatar baya so ya kai ta kololuwar sallah ai isqatu أن an أبن mukallaf abinda الإجزاء da al-ijza shine ستوى ya saukewa kansa cewa dan هو bakai ba kasa akwai wanda kawai yana yin sallah alhamdulillah na gama alhamdulillah ai mun yi sallah wallahi mun yi mun huta ai gara mun da cewa Bilal da kawo mana sallah mu samu hutu a ciki mu muna cewa mai maza mu gama mu samu hutu kaga ko mun ji tsakaninmu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi hutunsa gaba daya a cikin sallah ne wajen da qurratu aini bis salati an sanya hutu da farin ciki na a cikin sallah mu kuma hutun mu da farin ciki mu idan mun gama sai alhamdulillah mun gama farali ma'ana an sauke wajibi sai da dai ba za a ce mun ba kai ba amma ta kai yadda za a karba ta kai mutum aljanna wannan mutum bai damu shi dai ya sauke wajibi shine burinsa a karba ko kana karba kuma wannan wani abu ne da shi ne malin ke cewa man salatu qadratun an al-idza ay isqatu talabi an al-mukallaf wala khushu'a fiha babu khushu'i a cikin ta wala tazakkur babu tintintini wala fada'il babu wadansu ayyuka na falala fatilka tunzilu sahibaha min manzilatihi to wannan kan za ta saukar da mutum daga matsayin da yake da zuwa wani matsayi da bai kai wannan ba fa in kana murtakiban lil ma'asi faqad ba'uda min Allah bi sababiha malaka idan ya kasance mutum ne mai aikata sako to zai zanto ya ƙara nisantar ubangiji a sanadiyar waccan sallar kashi fa tilka salatu tatrukuhu yatamada ala budihi sai sallar ta kyale mutum ya ci gaba da zarcewa akan nesantar ubangiji wa ala hada yatakharraju al hadith al marwi akan wannan ne za mu fitar da ma'anar hadisin da aka ruwaito a Ibn Mas'ud daga Abdullahi ibn Mas'ud man lam tanhahu salatuhu an al-fahsha'i wal munkar lam tazdat ko lam tuzirhu min Allah illa da. dukan wanda sallarsa ba ta hana shi alfasha ba ba ta hana shi munkari ba to babu abin da ya kara babu abin da ta kara masa ta dade shi da shi sai kara nisan da shi daga Allah وليس أن نفس صلاة مرتكب المعاصي تبعده من الله حتى كأنها معصية ما ليس باوي sallar mutumin da yake sabo za ta zanto tana nesan tashi daga Allah ta yadda za ta zama kamar ma in yi yayi sabo bal ma'anahu abinda ake nufi annaha la tu'athiru fi taqribihi min Allah ba ta da tasiri wajen kusanta shi da Allah bal tatrufuhu fi halihi wa ma'asihi fi takalihi a yadda yake bai karu ba da alkhairi a kuma sannan shi bai rage sharri ba yana nan akan halin da yake ciki to wannan ma'ana da malam yake kokarin kankaro ta za a kankaro wannan ma'anar ne in an yi da ingantan hadisi amma hadisin yake ne hadisin da yake ta dukan wanda sallarsa ba ta hana shi alfata ba ba ta hana shi munkari ba to ba abin da ta tsara masa sai ne santa shi daga Allah wannan hadisi ba ya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma da fahimta to anan gurin sai mu fassara me ake nufi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sana tana hana alfasha tana hana munkar wannan haka yake sallah tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana mutum al alfasha tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana mutum munkar amma yau idan ta zanto cikakkiyar sallah ta takan zanto cikakkiyar sallah ne idan mutum ya yi ta bisa ga sifar da manzo Allah ya koyar da sallah sannan ku lura a cikin sallah akwai ayyuka na zahiri da ido ke gani da yake ji karatun alkur'ani idan ina yi kana yi ana jin ka idan sallah ta bayyana shi kaga wannan kunne na ji yadda kake ruku'i da yadda kake sujada wannan duk ana jin ka ana ganin ka to wannan suna da kyau a cikin sallah ko da amma abin da yafi su muhimmanci alaƙar zuciya da mahalicin da da akwai wanda zaka ga ba za ka ci gyaran sa ba ta wannan fuskar cika ruku'i cika sujada karatu mai kyau ruku'i mai kyau tagowa daga ruku'i bayan da lokaci jalzatul istiraha komai da komai al'adar da wane ne amma menene alaka zuciya da mahalicin manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi yace su da dama dan adam zai yi sallah ba abin da ya samu na rabo a ciki sai dai cikin tara za a ba shi lada ko dai cikin takwas ko dai cikin bakwai wani lokacin ya samu rabin lada wani lokacin ya samu ɗaya bisa ukun lada wani lokacin ma ɗaya cikin goma lada za a bashi to shin wanda ya tattare da koyi da sujada ko ya tattara alaƙar zuciya da mahalicci alaƙar zuciya da mahalicci to idan mutum yana sallah bayan dukkan waɗannan ababai na zahiri da manzon Allah ya yi bayanin cewa sallu kamar muni usalli mutum ya lura da su da ruku'i da sujada da karatu mai kyau da komai da komai to lalle abin da ya tsara wannan muhimmanci shine alaƙar zuciyarka da Allah madaukakin sarki ɗaya daga cikin magabata ya ce idan na zo na yi sallah idan na zo yin sallah yayin da tafi birki ihram nukan sanya wato kamar ga Allah subhanahu Ta'ala a gabana ko kuma eh kamar ga Allah madaukakin sarki a gabana a nan dama na da aljanna a habuna ga wuta a bayana ga mala'ikan mutuwa ana zai in gama sallar a dauke mun raina yace tare da haka in nayi sallar ban sani ba an karɓa ko ba karba ba bana ba kai na tabbatar an karɓa amma ina sa ran kazanto an karɓa ina fatan ina ma karɓa Ba to nan gurin yayin da ya kasance mutum ya sa ga Allah madaukakin sarki a gaban shi aljanna a sa wuta a sa mala'ikan mutuwa a sa wani irin alaka za a samu tsakanin zuciya da mahalicci nan gudu mafarar alaka ce to in mutum zai ɗaya bisa ukun wannan biyu bisa ukun wannan a cikin sallah ko shakka ba sallar za ta hana shi alfasha za ta hana shi mumkin wato kyawun sallah in dai ta yi kyau ta kusanci sallar manzo Allah ko mai ita yayi cikakken ikhlas dan inna mal a'malu binniyat wannan shine ke da tasiri wajen hana alfasha kuma da aka ce tana ka ba wai tana hana mutum alfasha gaba ɗaya ba ita zama masu ne amma tana ka tana rage yawan alfasha ina ba an bayyana dan lokacin da ka daina alfasha gaba ɗaya ko ka daina aikin sako gaba ɗaya ka zama me masu ne da ko ba masu ne ai sai manzo Allah ina fata mun fahimci wannan bayanin da haka wannan shine abinda malamai suka fassara ayar ne tan ha an fasha wal ka. ba wai kusa fita mutum baya sabo ba a zai rage sabo sannan ba kowace sallah ta take da tasiri wajen hana sabo ba sai suffa sai in ta cika suffofi na zahiri da suffofi na batini suffofi na zahiri wato abin da muke ganin na rukuki da sujada da karatun alqur'ani da sauransu suffofin na batini alaƙar zuciya da ubangiji kikkiawan niyya ikhlas to wannan idan hana wannan to ita take da wannan tasiri dan saboda lokacin da ka shiga cikin takarda zaka ka kashi kashi da wani tsarin imani da ƙarin tsoron ubangiji ko yaya wani abu ya karu a cikin matakin ka na imani to wannan sai ƙara ne santar da kai ko da ta kimbi ne daga albasha in ka zo azhar kai ka zo azhar kai sai abin ya karu ka zo magriba kai sai abin ya karu to wannan shine yadda malamai suka fasara ayar kenan dan ha anan fa sai wannan to sai jumla ta gaba wannan zikrullahi akbar ambatan Allah shine mafi girma bari mu karanta abin da ma da ya faɗa sannan kuma mu je inda za mu je ƙarin bayani ko ko abin nan wala zikrullahi akbar ai ta'athiran min ghairihi wato zikirin Allah ya fi girman tasiri min ghairihi sama da wani abin da ba shi bane sa'ati cikin sauran ayyukan ta. to menene da zikrullahi shine yake wani hiya nafsu salati abinda ake nufi da zikrullahi ana ita sallar kansa listimaliha alaihi dan sallah ta kunshi zikiri din Allahu akbar zikiri ne dukkan warware inda ayu ne zikiri ne fadin subhanallahi zikiri ne subhana rabbil ala zikiri ne subhana rabbil azim zikiri ne kuma da ya fi sallah karatun qur'ani zikiri ne to kaga kenan sallah din kanta ita ce zikrullahi wala zikrullahi akbar lalle zikirin ubangiji shine mafi girman tasiri malai sai dan ta koyi sai zikiri shi sa aka saba su suna zikiri wali kaulihi ta'ala kuma dan fadin Allah ta'ala fas'au ila zikrillah wato ainihin ko tafi zuwa ga ambatan Allah da Allah ta ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah ko tafi zuwa ga ambatan Allah kaga nan ai sallar juma'a ita aka sa zikrillah to amma anan duka ga ra'ayin wanda suka fasara zikrillah sallar juma'a wadanda sun fasara zikrillah khutba da liman ke yi kafin sallah للإيمان بأن ما فيها من ذكر الله تعالى an faɗa haka domin shelanta cewa abin da ke sallah ta kunsa na zikiri huwa al-umdatu bi kauniha mufaddalatan ala alhasanati wato shine abin da yasa sallah din aka fifita ta akan sauran ganyen ayyuka kyawawa nahiyatan anil sayyiati kuma ta zanto za ta hana mutum alfasha wa ghayruha min sa'iri anwa'i dhikri abinda ba sallah ba daga sauran nau'ikan zikiri min tahmidin kamar hamdala alhamdulillah wa tahlilin da hailala kamar la ilaha illallah wa tasbihin da tasbihi kamar subhanallah wa ghayr zalika da wanda ba wannan ba tabi'un lahadu suna biye da sallah kun ji wannan kaulin ko wa kila wani kaula aka ce zikrullahi abinda ake nufi da zikrullahi da aka ce wala zikrullahi akbar huwa ahkamuhu fi kulli shay hukunce hukuntan Allah cikin komai min ibadati da ya shafi ibada wal mu'amalat da mu'amala wal adab da sauran ladubba na zaman tare da kaulihi ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra dan Allah ce lalle mun saukar da zikiri kaga alqur'ani shi da zikiri da abinda ya kunsa na umarni ko hani wa qawlihi ta'ala da fadin Allah ta'ala wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan aw huwa lahu qarin duk wanda ya kawar da kai daga ambaton ubangiji to za mu sallata a akan sai zanto shine ma abucin sa koyo shi fal ahkam hukunce hukunce kuwa ta ummu salata wa ghayraha sun ko hukunce hukuncen sallah da wannan safahiya a amu min ghayrika to tunda hukunce hukunce da sallah da komai ya shiga ciki to kaga wala zikrullahi akbar wato ambatan Allah ya fi sallah girman tasiri wajen hana ambata ma'ana hukunce hukunce da Allah ya hana amma hukuncin hana kallo hukuncin hana ke fantuwa da kai sai mu ta tsaki da da kai ta hukuncin kaza hukuncin kaza waɗannan hukuncin hukuncin sun da zikir Allah to su sun fi tasiri sama da sallah ita kadai a bisa ga wannan kauli ina ba da mun bayyana to waɗannan fasarori da malam yayi guda biyan duka haka waɗansu suka fassara waɗansu malamai sun fassara zikirullahi sallah ɗin wala zikirullahi akbar waɗansu sun fassara zikirullahi ma'ana hukuncin hukuncin da Allah ya saukar amma Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da Salman al-Farisi da Abu Darda cikin sahabbai duk bakin su ya haɗu akan wala zikrullahi akbar abinda ake nufi wani zikrullahi ta'ala iyyakum akbar min zikrikum iyyahu Allah ya ambace ku ya bu balla sama da ku ku ambace Allah eh, wato zikiri guda biyu ne ko kuna zikirin Allah Allah kuma yana me yana ambatan ku kuna ambatan shi na ambatan ku dan yace fazkuruni azkurkum washkuru to yayin da kuka yi zikirin ubangiji Allah kuma ya ambace ku shi kuma sanadiyar kun yi zikiri ya girma tsakanin zikirin ku da nan to Abdullahi da Abdullahi abin da yake nufi kenan wala akbar ya ne ta'ala akbar annakum akbar min zikrikum iyyahu Allah ya ambace ku ya fi girma sama da ku ku ambace shi subhanahu wa ta'ala to kaga wannan fasara daga eh, wata fasara da zan kara mana ke zama ta wala akbar wato cewa tuna Allah a cikin zuciya ko a yaushe cikin sallah da wajen sallah tuna wuta tuna aljanna tuna alwa'd Alƙawali kyakkyawa da tuna alwa'id alƙawali na azaba da razali da firgici akbaru ya fi girma wajen hana alfasha sama da yadda sallah take hana alfasha ina ba da mu fahimta wa inna salata tanha anil fahsai wal munkar ولذكر الله تعالى في كل حين ولهجة أكبر من الصلاة عن الفحشاء والمنكر. ne ne tuna a waɗannan wurare ya tasirin hana alfasha sama da yadda sallah sallah tana hana sannan tuna Allah shi ma yana hana mai alfasha amma da sallah da tuna Allah wanne ya fi tasirin hana alfasha tuna Allah ya fi sallah tasirin hana alfasha dan sallah tana takaituwa ne da wadansu mintuna da masallaci ke ciki idan ya fita kuma zai je can zai je nan zai je neman abincin su zai je kasuwanci to kuma wannan tana Allah a waɗannan wuraren ya fi tasiri wajen hana alfata sama da sama ina fata mun to wannan ɗaya daga cikin maganganu waɗanda ibn al-qayyim ya yalwata harshe a kansu a cikin alwabil sayyid dan ba manta ba ko ɗaya ne daga cikin littafin sa wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ubangiji ta'ala ya san abin da kuke aikatawa fa yadda zai kun bihi zai muku sakamako akan sauran tashin kiyama abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wannan ne kuskure kuma Allah ya tabbata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta hujja da wannan ayar wala zikrullahi akbar wato sai su daina yin sallah su yi ta yin zikiri cewa ai zikiri ya fi sallah girma wala zikrullahi akbar idan ka tambaye zai ce ai zikiri ya fi sallah tunda Allah ya ce amma kan Allah shine mafi girma ba da akbar min salati to wannan kuskure ne ko da mutum ya ce abinda aya take nufi wala zikrullahi lalle bata Allah akbaru min salati ya fi sallah girma wannan baya nufin kuma ka daina yin sallah in ma haka mutum ya fassara aya wanda kun ji dai bayanan malamai da muka yi game da aya makwalar abinda mutum zai ce saboda shi zikiri yana shiga cikin ibadoji daban-daban amma ita sallah ibada ta ita kadai mai zaman kanta ba lallai bane ta cikin wadansu ibadoji da yawa irin yadda zikiri ke shiga cikin ibadoji masu tarin yawa to kaga ta wannan nahiya zikiri ya fi sallah girma amma kuma baya nufin sallah kuma babu ita tunda mutum ya yarda sallah rukuni ke na addinin musulunci sannan ita kanta sallah din ana ambatanta da suna zikiri kamar yadda na faɗa nan cikin waɗansu malamai sun ɗauka cewa mai ake nufi da wala lahi sallah wala zikirullahi akbar ma'ana sallah din kanta ake nufi kuma hadisi ya tabbata ina da ruwaya turmuzi ko wani sa cikin malaman malaman hadisi ko malaman tafsir na kawo shi cikin fadin Allah ta'ala wa zakirin Allah kafiran wa zakirat wanda manzo Allah ke cewa duk mutumin da ya tashi matarsa cikin dare suka yi sallah raka'a biyu to za a rubuta su cikin wa zakirin Allah kafiran wa zakirat ai kaga sallah suka yi raka'a biyu amma a rubuta su cikin wa zakirin Allah kafiran wa zakirat kuma sallan nan suna fira wanda duk girman nafila da ta kuma sallar farilla ta ne ta fi ta to idan ya zanto sallar nafila raka'a biyu kacal cikin dare da miji zai da matarsa za a rubuta su cikin wazakin Allah ka tsirin wazakin Allah ina to ga salloli kuma da suka farka a biyu ina kuma ga sallolin farilla to kaga wannan jahilci ne a zo a ce mutum kawai ya zikiri ya daina sallah dan Allah ce wala zikrullahi akbar wannan wadansu rudaddu ne daga cikin sufaye suke dora mabiyansu akan wannan halin sa mutum ya shiga kalwa ya yin sallah Allah tsare kuma kuskuren da ya fi haka waɗansu kuma suna ganin ai matsayi ne mutum yake kaiwa ma ta yadda kaliyar za su sauka a kansa idan ya yi musuli shi kenan to kuma nan da hani da horo duk bai shafe shi duk inda aka ce yi kaza shi baya cikin waɗanda aka ce yi ne kuma inda aka ce karkai kaza shi bai shafe shi dan shi ya riga ya yi musuli ma'ana shi ma ya riga ya zama Allah eh qad illa Allah la shay'a ghayruhu fala samma mawsulun samma wasil ولم يبق إلا الله لا شيء غيره فلا ثم موصول ولا ثم واصل babu komai kuma da ya rage abin kasa sai kowa gani Allah ne fala sama wasulun ba wani wanda za a nemi saduwa da shi ba kuma wani mai saduwa dan sun dunkule sun zama daya kaga mutum babu takalifa kansa wannan ba karamin kuskure bane ba ilhadi ne wato bijire ma Allah ne da kafa sai masa kalara Allah tsare mu shin akwai wani hadisi ingantacce da ya nuna falalar azantar kwanaki guda goma cikin wannan watan in ma akwai ban san shi ba abinda na sani shine hadisi da ke cikin sahih bukhari wanda aisha take cewa ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawaita azumin nafila ba a cikin wani wata sama da wannan wata na sha'ban amma tare da haka baya azuntar watan gaba ɗayansa to kaga yana azuntar mafiya yawan kwanakin amma ba dukkan kwanakin watan ba to amma ake kwana goma ake keɓance wannan ban ga wannan kaje su wallahu a'lam wannan ke cewa yana neman tafsirin fadan Allah ta'ala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri ina jin tafsirin da asali ubangiji ta'ala yana cewa cikin suratul baha ne innani ana Allah la ilaha illa ana lalle ni ne Allah da babu abin bauta bisa ga tantanta sai ni fa'budni ka bautata min wa aqimis salata li dhikri ka tsayar da sallah dan tunawa da ni ko dan zikiri na to cewa ka tsaye da sallah dan tunawa da ni abin nufi idan lokacin sallah yayi kana cine ka yi ta kar ka bari yin ta sannan kuma idan ka manta sai ka tuna to sai ka tashi ka yi ta wannan shine lokacin ka saboda to dan zuma da mun tafsiri shi kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen fassara wannan aya hadisin da manzo Allah ke cewa man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa zalika waqtu dukkan wanda ya yi barci bai yi sallah ba ko ya manta bai yi sallah ba to sai ya yi ta lokacin da ya tuna wannan shi da lokacin ka sai su alakanta tsakanin hadisin da wannan ayar ta wa aqimus salata bi dhikri wato ka tsayar da sallah yayin da ka tuna ni ma'ana in lokacin sallah yayi kuma kana tunan kai sallah ne ko kuma in ba ka manta har lokacin ya fita daga baya ka tuna to kana tunawa sai kai sallah cewa kimin salata da zai yana daga cikin wani kuskure babban da taɓa gani cikin littafin jawahir ma'ani aka kawo wannan ayar aka ce abinda ayar take nufi wato duk abin da ka gani a banka kasa ka bauta masa Allah ne dan Allah ce ba abin bauta sai ni sai suka fitar Allah ce babu abin bauta sai ni ma'ana duk abin da aka bauta to Allah ne sai suka ce da wanda ya bauta kaza da wanda ya bauta kaza kirga kila ya abin suka da kaza da kaza da kaza da kaza suka ce duk Allah ya bautawa li anna Allah ta'ala huwa allati huwa allazi tajalla fi tilka kainat dan Allah shine yayi tajalli a cikin waɗannan kainat halittu dan haka shi ka bautawa kai kawai musammayat ne suka zama daban-daban amma abin bautar guda ɗaya ne shine har wani a wani wurin daban ba wannan littafin baki cewa isharatu na shatta wa wajhuka wahidun fa kullun ila zakal jamal yushiru take cewa isharar mu daban-daban ce wani ya bi ta can wani ya bi ta can wani ya bi ta can amma dai kai din kai ɗaya ne kuma kowa kuma kai ya bautawa <laughs> wato mutane in za a yi ta bincika waɗanda ababen wallahi suna da hatsari kwarai da gaske to amma uzurin galibin mabiya ba su san waɗannan ababen ba ba a faɗa musu hakikanin waɗannan ababen wani yare ne za a ce manya suke yi wanda kuma sauran muridai ba sa ji kuma in ma baka fahimta ba sai a ce to matakin ka ne bai kai ka fahimta ba ranan da ka fahimta ka fahimta amma yanzu kai tambaya kai a kasan mu da mutum abin da ke wannan kuma yake cewa gobe kiyama gabobin jikin dan adam gaba daya za su yi magana in ban da bakinsa don saboda shi baki ya saba yin kariya za haka sai a hana baki ya kariya sai sauran gabansa kuma suna kafa hujja da wannan ayar yau tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim وأرسلهم بما كانوا بما كانوا من يوم تسلون بما كانوا يعملون يوم يزين فيهم الله دينهم الحق تاسكن سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم ranar da harsunansu حال su ba da shaida wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafunsu bima kanu ya'malu to ana an ambata harshe saboda haka bai dace mutumin da yake son yayi istidlali da wancan ya kawo wannan ayar ba dan ayar sai ta abin da zan sake ayar da za ta nuna cewa ba ambata harshe ba shine can cikin suratu fusilat da kuma cikin suratu yasin da Allah ta al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun yau zamu hana harshen su magana shine zamu sanya khatimi a kan harshen su wa tukallimuna aydihim hannayen su su yi magana wa tashhadu arjuluhum gaban su a kafafun su kuma su bada shaida bima kanu yaksibun dangane da abin da suka yi tsaurin wurin sa aikata an gane ku amma cikin fassara ta'ala ce hatta idza ma ja'uha shahida alaihim samuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون wato ranar da za su sai kewa kiyama a ranar wato ainihin shahida alaihim samuhum wa absaruhum jinsu da gannan za su ba da shaida a kansu. wa da fatun jikinsu duk za su ba da shaida akan su kuma kanu ya'malun saboda abin da suka aikata wa qalu li juludihim sai su ce wa fatun jikinsu lima shahidtum alaina dan me kuka ba da shaida akan mu wanda mummunan shaida qalu sai ce an takana Allah wallazi an taka kullu sai wanda yake sanya kowane abu yayi magana shi ne sa muka magana ba a saba fatun jikin sai magana ba ba a ran tashin kiyama da abin nufi da ya cewa za a hana baki yayi magana ba wai a dukkan ranar bane ba a wani lokaci ne daga cikin lokutan ranar domin Allah ya yi kai wani inda kafirai za su yi magana da an gane ku da ya ce sun malamta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna muslimin an sa da za su bayar idan an yi musu tambaya za su rantsa ne su ya ubangiji ba mu kasance muna shirka ba wallahi ba mu yi shirka kaga ai sun yi magana an gane ku sannan kuma cikin suratul nisa yace yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa ataw rasul law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah haditha ba za su koyewa Allah wani zance ba kaga za su yi magana kenan sannan Allah ya faɗa cikin suratul sajada ولا ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربكم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون da kansu za su ce ya ubangiji bayan sun sadda kai suna cikin kunya ya ubangiji sarna wa sami'na a yanzu kan mun ji mun gani abinda duk annabawa suka faɗa da muka kiji muka ki gani yau kan mun ji mun gani da ke farji na da amal salihan kamar yadda mu duniya mu gyara aiki mu kyautata aiki inna mu kainun lalle muna da yaqini to kaga ashe akwai lokacin da za su yi magana amma akwai waɗansu wuraren da za a hana harshe yin magana ayar da titi za su yi magana ba ta cin karo da ayar da take kuma harshe ba zai magana ba domin eh harshe zai magana a wani lokaci eh akwai kuma wani lokacin da ana harshe yi magana sun da yin tashin kiyama yin ne mai fadi yana da maqamat kamar da Abdullah da Abu zai faɗa wuri wuri lokaci lokaci wannan kuma ce wai waɗansu suna cewa idan mutum yana aikata luwaɗi bayan ya mutu to za a dace daga ƙasa a cikin kabarin shi har sai an kai shi ƙasar mutanen annabi lutu a haɗa shi da su a can wurin a yi masa azaba har kyamar ta tsaya wato wannan zai tuna mutum da maganar da maganar mallawan kala rawi da ya wani mawaki da ya ta wa Allah kai mu madina mu mutu san. <laughs> yace to wai ko ka kai ka mutu da an binne ka a madina sai sai an jawo ka cikin kasa ka mutu a ilugu kuka ga ido waɗannan maganganu ne na raha kawai amma ba ba su da makama ta fuskar shari'a maganganu ne na raha sai fa sai an ja muka an kai ta tambuna wato ka gane cewa duk inda aka binne mutum in ya tantance azaba azaban za a yi masa duk inda aka binne mutum in ya tantance rahama kuma wannan rahama za ta same shi kasa ita kadai ba ta tsarkake dan adam abin da ke tsarkake dan adam shine imanin su da aikin sa da gari eh, amma kasa ta tsarkake ka kamar misali a ce mutum ya mutu a Makka ko ya mutu a Madina wannan alama ce ta ya samu rahama a akwai kafirai da dama a cikin Makka suka mutu akwai munafikai da dama a Madina suka mutu wannan bai zama alama da za a ce a yi musu rahama ba saboda haka wannan baya nuna kasa kadai inda mutum ya mutu baya nuna tasiri wajen azabar mutum ko rahamar mutum ya danganci imani ko rashin imani Allah mu gani kada mutum ya yi hakan kabari a biya shi kabari wani abu ne da ake son mutum ya yi a matsayin insani amma idan ya ce sai an biya shi babu laifi idan ya karɓa ya ci ba haramun ya ci ba sai dai kuma baya da lada da aka yi tanadi ga wanda ya haka kabari shi dai ya samu ladan sana'a na hakkin kabari an ba shi ya soke aljihunsa ya rage na in yana makabarta kullum yana shiga da sallama kullum yana yin addu'a ga mutanen mutum kaga yana da wata lada kuma ya rage na in yana zuwa makabarta akai akai hakan yana tunatar da shi lahira yana gyara aikin su kaga ya samu tasirantuwa da shigar sa wajen amma wanda shi zuciya su take kace ya saba yau a kawo wannan gobe a kawo wannan wani makila yana hakan kabari yana shan sigari kamar yadda wani ya zo ba da labari aka samu na alwata kaga wannan ai zuciya ta ke kace ma gaba kamar yadda yanzu mutane ko ma waɗansu ba wai hakan kabarin ba mutum a makabarta a bugowa mutum waya ilalin ilalin ne zage su kuna ina makabarta ina ka kashe mana wai bayani ke yana da makabarta amma mun kusa fitowa ana binne mutum a daidai lokacin da tashin hankalin da ya kamata ya sami ka ba gangane ba ne kama a daidai lokacin kamata a gaba ɗaya ba koyar mutum ya barta a gida ko kuma ala in ya ji ita ya kashe kafin ya ya ga makabarta amma yanzu da wuya a ce an kai gawa da kai makabarta baka ga mu gowa wani waya bai na cikin makabarta sannan kuma ko kunya mutum baya je ai matsayin yayi mazai kashe kararrawar mutane su ba su yi aiki da mantawa yi a wai sai ya fito sai ya ansa wai sai ya fita daga can gefe a cikin makabarta wai kunan taron ne kawai zai ji kunya ku sai ko ba ta gefe guda